هو الذي جعل لكم الارض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه واليه النشور shi ne wanda ya sanya muku ƙasa ta zama mai laushi a gare ku don ku zauna a kanta ku yi tafiya a sasanninta ku ci daga arzikin da Allah ya tanadar muku a cikinta shi kaɗai ne zai tashe ku don yin hisabi da ba da sakamako